Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله Radio Hausa biyu VOH ne aka lalbo a cikin shirin sa na safe zango na farko a jerin shirin namu a wannan safiyar ta Juma'a. A jerin shirin da muke dauke da har farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan su kuma muna dauke da shirin nan na muryan ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku a ƙwarya. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na tarbiyyar iyali. sai kuma shirin duniyar mu a yau waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da zamu mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti GMT da kuma Ghana a kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu raro da fatan an wayi gari lafiya Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu su dakarun izuddin kasam sun gargaza wata motar daukar sojojin isra'ila mataimakin minista harkokin wajen iran ya ce ana samun gagarumin ci gaba a tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya a jamhuriyar demokuraɗiyar kungu kuwa an sake kashe wani limamin musulmi ta hanyar harbe shi da bindiga yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dakarun izuddin kasam bangaren soja na kungiyar hamas sun kaddamar da wani hari akan wata motar bas da take dauke da sojojin isra'ila a kusa da shangaye da isra'ila ta kafa wanda ya raba yankin zirin gaza da sauran yankunan falasɗinawa da ta mamaye a rahoton da tashar almaitin ta bayar dakarun izuddin kasam bangaren soja na kungiyar hamas sun kai hari ne na kwantan bauna akan wata motar bas wadda take daukar sojojin yahudawan isra'ila a yankin zirin gaza rahoton ya ce jim kaɗan bayan faruwar lamarin da wasu tankokin yaƙi na isra'ila suka ke wurin da hayaƙi domin kada kamarori su iya ɗaukar hakikanin abin da ya faru da sojojin yahudawan baya ga haka kuma yammacin yau alhamis dakarun izidin kasam sun ƙara harba wasu rokoki akan wasu yankuna da isra'ila ta mamaye inda ta tsugunar da yahudawa 'yan shawarwari zauna wanda shi ma isra'ilan tana ci gaba da yin rufa-rufa akan batun a nasa bangaren a cikin wani bayanin sa wanda ya gabatar a yau dangane da halin da ake ciki na yakin da isra'ila take kaddamarwa akan al'ummar palestinu shugaban kungiyar gwagwarmaya palestinawa ta hamas ismail haniya ya bayyana cewa isra'ila ta na karfin da kungiyar palestinawa yan gwagwarmaya suke da shi amma bayan kaddamar da yakin da ta yi a halin yanzu ta fahimci sabanin abin da take tunani a baya mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a tattaunawar da aka gudanar tsawon makonni biyu a birnin vienna a da tashar talabijin ta nhk ta kasar japan a yau a birnin tehran mataimakin minista harkokin wajen kasar iran kuma shugaban tawagar iran din a tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa a kan shirin na iran abbas arakci ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a tattaunawar da aka gudanar tsawon makonni biyu a birnin vienna na kasar austria Arakci ce tsawon makonni an gudanar da tattaunawa mai matukar wahala amma dai za a iya cewa an cimma abubuwa da dama a wannan zaman kuma iran har yanzu tana akan bakanta na neman a janye mata dukkanin takunkuman da amurka ta dora mata akan shirin nata na nukiliya wanda kuma akan hakan ne tattaunawar take gudana ya ci gaba da cewa a halin yanzu dukkanin togogin kasashe waɗanda suke halartar tattaunawar sun koma a kasashensu domin yin shawara kafin komawa zama na gaba a mako mai zuwa inda ake sa ran amincewa da abubuwan da aka cimma matsaya a kansu sannan kuma arakci ya kara da cewa akwai wasu batutuwa waɗanda ba a riga an cimma daidaiton baki a kansu ba amma dai akwai fatan ganin cewa an warware su domin kuwa ta kanta amurka ta fahimci mahimmancin ta a cikin wannan yarjejeniya kuma ga dukkanin alamu tana son dawowa to jama'a masu kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio voh a birnin tehran an harbe wani limamin musulmi a yankin gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kamfanin dillancin labaran ekna ya bar da rahoton cewa a daren talata da ta gabata ne wani mutum dauke da bindiga ya harbe shek musa jamali limamin musulmi a yankin gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyar congo rahoton ya ce donald kivana shugaban lardin gabashin congo ya bayyana cewa bisa ga rahotannin da suka samu wani mutum ne dauke da bindiga ya harbe shek musa jamali bayan ya fito daga masallaci bayan kammala sallar isha'i kuma mutumin ya tsere kafin mutane su ankara ya ce tun dai jami'an tsaro suka shiga gudanar da bincike akan wannan lamari inda ya ce babu wani mutum ko kuma wata kungiya wadda ta dauki alhakin kaddamar da wannan hari amma dai ana zargin kungiyar nan ta jama'atu islamiyya wata kungiyar 'yan salafiya masu tsatsauran ra'ayi da ke da awar jihadi a yankin ko a farkon wannan wata dai 'yan wannan kungiya sun kashe shak ali amini ɗaya daga cikin jagororin musulmi na kasar congo da ke zaune a wannan yanki wanda shi ma sun kashe shi ne bayan fitowarsa daga masallaci bayan kammala sallar isha'i da na dai gwamnatin kasar congo ta haramta wannan kungiya ta jama'atu islamiyya da 'yan salafiya masu tsatsar ra'ayi da ke da'awar jihadi da kuma kafirta sauran musulmi na kasar hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka wato cap ta zaɓi birnin casablanca na kasar morocco a matsayin inda wasan ƙarshe na cin kofin zakarin nahiyar afirka wato cap champions league zai gudana a ranar goma sha bakwai ga watan yuli mai kamawa a cikin rahoton da jaridar leadership ta bayar ta bayyana cewa kwamitin zartarwa na hukumar ta kaf ya cama matsaya a ƙarshen wannan mako bayan taron da ya gudanar a birnin kigali babban birnin ƙasar rwanda a ranar asabar da ta gabata da kuma aka ɗauki wannan mataki wasan ƙarshe na gasar ta cup confederations cup kuwa zai gudana ne a ranar goma ga watan yuli a birnin kwatano na jamhuriyar benin ita kuwa masar hukumar ta cup ta zaɓi ta ne domin karɓar bakuncin gasar cin kofin zakaran afirka ajin mata wanda ƙungiyoyi takwas za su kara da juna a gasar sai dai nan gaba za a fayyace rukunan da wasannin gasar za su gudana a cikin wannan shekara to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan to a da abdullahi salihu usman katsina ɗauke da labaran duniyar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 da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International a ranar talatar ta gabata ta yi kiran ɗaukan matakin gudanar da binciken gaggawa kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ke kaddamar da hare-haren wuce gona da iri da gangan kan gidajen falasinawa a yankin zirin gaza a bayanin da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar ta bayyana cewar sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna kaddamar da hare-haren wuce gona da iri da jiragen saman yaƙi kan gidajen falasinawa da suke yankin zirin gaza inda suke kashe ƙananan yara da mata sakamakon ruguza gidajen zamansu. bayanin kungiyar ta amnesty international ya kuma jaddada hanzarta daukan matakin gudanar da bincike kan har-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan yankin falasdinawa da ke zirin gaza karkashin jerin cin zarafin dan adam da laifukan yaƙi matakin shugaban ofishin mataimakin shugaban ofishin kungiyar ta amnesty international a yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka sale hijazi ya bayyana cewa akwai hujjoji da dalilai da suke tabbatattu cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki matakin ƙaddamar da jerin hare-haren wuce gona da iri ta hanyar yin lugudan wuta kan yankin zirin gaza har sau hudu ba tare da gabatar da gargaɗi ba kamar yadda dokokin yaƙi suka shimfiɗa kamar yadda dokokin yaƙi suka shimfiɗa hakanan hijazi ya yi kira ga kotun ƙasa da ƙasa da ke hukunta manyan laifuka da ke birnin hek ta icc da ta ɗauki matakin hanzarta fara gudanar da bincike kan matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan yankin zirin gaza hijazi ya ƙara da fayyace cewar jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ɗauki matakin yin lugudan wuta kan yankin ne duk da masaniyar da suke da ita cewa babu 'yan gwagwarmaya a yankin kuma jiragen saman yakin sun yi lugudan wuta ne da muggan makamai da suka rusa gidaje da duk wani abu mai amfani da na more rayuwa baya ga janyo hasarar rayukan falasinawa ciki har da mata da ƙananan yara lamarin da ke matsayin matakin wuce gona da iri da gangan da hakan ke matsayin laifukan yaƙi a ranar talatar da ta gabata majiyar lafiyar falasinawa da ke yankin zirin gaza ta fitar da sanarwar cewa yawan falasina wanda suka yi shahada a yankin gaza sakamakon hare-haren sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai 213 yayin da yawan kananan yara da suka rasa rayukansu ya kai 61 sannan 36 daga cikinsu mata ne baya ga falasinawa da suka samu raunuka da yawansu ya haura 1400 a bangaren falasinawa suna ci gaba da harba makamai masu linzami a matsayin daukan fansa kan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida duk da cewa tuni gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kwashe yahudawan sahayuniya zuwa maboyar da ta tanada musu a ƙarƙashin ƙasa amma hare-haren makaman falasinawa masu linzami sun halaka wasu yahudawan sahayuniya masu yawa tare da jikata wasu adadi da yawansu ya haura ɗari shida. tun a ranar goma sha uku ga watan afrilun da ya gabata ne rikici ya kunno kai tsakanin falasinawa da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sakamakon matakan wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka kan dubban falasinawa da suke gudanar da ibadu a masallacin aksa a kwanakin ƙarshen watan ramalana mai alfarma baya ga matakan da 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka na ƙoƙarin fitar da falisinawa daga gidajensu a yankin gabashin birnin kudus domin rusawa da nufin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da kuma matakin da yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida suka ɗauka na neman kutsawa cikin masallacin aksa don gudanar da bikin haɗe birnin kudus baki ɗaya a matsayin mallakinsu kan batun neman fitar da falasinawa daga gidajensu domin rusawa tare da maye gurbin gidajen da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida a yankunan na falasinawa musamman yankin sheikh jarrah da ke gabashin birnin kudus kasar afirka ta kudu a ta bakin shugaban kasarta cyril ramaphosa a ranar litinin na makon da ya gabata a ranar litinin ta makon da ya gabata na makon da ya gabata ya bayyana cewa sa mai mulki a kasar afirka ta kudu tana da matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke ƙoƙarin ɗauka na fitar da falasinawa daga gidajensu domin rusawa da nufin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida tare da yin tofin allatsi ne kan hare-haren wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke kaiwa kan falasinawa masu gudanar da zanga-zangar lumana a masallacin aksa da kewayensa a nata bangaren gwamnatin kasar turkiya a ta bakin shugaban kasar ta rajab erdogan ta bayyana haramtacciyar kasar isra'ila da cewa yar nuna wariya ce kuma dole ne ta dakatar da hare-haren wuce gona da iri na dabbanci da take kaddamarwa kan al'ummar falastinu kamar yadda ta yi tofin alatsi ne kan yadda jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida suka ɗauki matakin tsokanar falasinawa ta hanyar kai musu hare-hare tare da muzanta su a cikin masallacin aksa da yankin gabashin kudus lamarin da ya kai ga bullar yaƙi tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa da ke yankin zirin gaza shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan yana mai jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar ta'adda ce mai ɗabi'ar dabbobi tana farma falasinawa musulmi babu ruhin dan adamtaka a birnin kudus saboda suna kare gidajensu da garinsu saboda suna kare gidajensu da garinsu game da wurare masu alfarma ga dukkanin mabiya addinai sakamakon haka haƙƙi ne da ya rataya a wuyar duwani mai ɗauke da ruhin ɗan adamtaka ya taimaka wajen taka burki ga zalunci ga azzalumai marasa ruhin ɗan adamtaka da suke ɗaukar matakan wuce gona da iri kan kudus wurin da dukkanin manyan addinai uku musulunci kiristanci da yahudanci suke girmamawa yana mai fahimci cewa duk mutumin da yake gabatar da nashi gudumawar domin hana wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan masallacin aksa ta hanyar yin shiru ko rashin yin yunkuri to lalle ya yi tarayya a zaluncin da ake tabkawa a birnin kudus a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta yi kira kan hanzarta a dakatar da buɗe wuta tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da falasɗinawa babban jami'i mai kula da siyasar harkokin waje da tsaron kungiyar tarayyar turai Jose borel a taron manema labarai da ya gudanar bayan zaman taron gaggawa da ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tarayyar turai kan batun rikicin da ya kunno kai tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da falasinawa musamman ganin yadda rikicin ya yi muni joseph borel ya bayyana cewa babban abin da ya fi dacewa a halin yanzu shine ɗaukar matakin dakatar da buɗe wuta cikin hanzari tsakanin ɓangarorin biyu tare da ɗaukar matakin gabatar da kayayyakin jin kai ga al'ummar falastinu da ke yankin zirin gaza borel ya kara da cewa ci gaba da ƙaddamar da hare-hare tsakanin ɓangarorin biyu ya kai ga shafar fararen hula ciki har da ƙananan yara da mata wanda hakan ba abin amincewa ba ne borel yana mai jaddada cewa abu muhimmi shine dakatar da siyasar koran falasinawa daga yankin shek jarra saboda sabanin falasinawa da mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila yana buƙatar ɗaukar matakan siyasa ne ba nuna ƙarfi ba a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi zargin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana cin zarafin ɗan adam ta hanyar ci gaba da gudanar da bakar siyasar ta ta nuna wariya ga falasɗinawa tare da muzanta su a yankunan da ta mamaye a rahoton da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar a mako biyu da suka gabata mai ɗauke da shafuka ɗari biyu da sha uku ta bayyana irin bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan al'ummar falasɗinu ta nuna wariya ga falasinawa tare da cin zarafinsu a yankunan falasinawa da ta mamaye rahoton yana fayyace cewar siyasar gwamnatin na kasar isra'ila tana ci gaba da ɗora dora tana ci gaba da dora yahudawan sahayoniya tare da fifita su akan al'ummar falasinu. gami da ɗaukar matakin cin zarafin falasɗinawa da suke rayuwa a yankunan da suke ƙarƙashin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ciki har da gabashin birnin kudus rahoton ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ce take mamaye da yankunan da suke tsakanin kogin jordan da bahar rum inda falasinawa da yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da adadin yawan su yake matsayin daidai wa daida suke rayuwa a yankunan amma mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna ɗaukar matakan wuce gona da iri kan falasinawa ta hanyar murkushe su tare da gana musu bakar azaba a wani bangare kuma gwamnatin a wani bangare kuma kwamitin tsaron a wani bangare kuma kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da matsalar nuna wariya ya amince da karar da hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falasinawa ta gabatar masa kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take nuna wariya ga al'ummar falastinu da suke rayuwa a ƙarƙashin mamayarta ministan harkokin wajen hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falastinawa riyad almaliki a farkon makon da ya gabata ya bayyana cewa kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da matsalar nuna wariya ya amince da karan da hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falastinawa ta gabatar masa kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a sanarwar da ministan harkokin wajen hukumar cin kwarya-kwarar gashin kan falasinawa riyad almaliki ya fitar ya bayyana cewa yau tsawon shekaru biyu kenan da falasinawa suka gabatar da kokensu ga kwamitin domin bi musu kadi na irin mummunan halin da suke fuskanta daga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman nuna musu wariya tare da ɗaukan matakan musguna tare da ɗaukan matakan musgunawa kansu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai magana shugaban kungiyar Association Milo Abban Jimmai wanda ke magana daga nan Injimai Chat to a gaskiya zan yi amfani da wannan dama wajen bayyana ra'ayi na game da wannan kuduri da majalisa ta dauka na ranar Laraba na cewa duk talakan da aka kama dan uwa dan uwansa an kinnafa suka kama ko barayin daji ko kuma barayin shanu idan ya kai kudin fansa dan a sako shi ko kuma dan a saki shanunsa ko ta wanda bangare ne to zai fuskanci hukuncin shekara goma sha biyar a gidan yari a gaskiya wani ya zama rana zafi inuwa kuna kenan wannan kuduri gaskiya ba ma goyon bayansa dan ba gyara komai zai ba abin da ake bukata ga gwamnati hususiyatul hamsa ta kare mutuncin mutum ta kare dukiyarsa ta kare rayinsa har abun guda biyar ne amma na tsaya nan uku to ta kasa to ta bar kowa yadda yake so domin me balil insani ala nafsihi basira mutum da shi san yadda zai bulle masa haka zai amma kula ka ce an daura wannan doka kamar gari ya zama ba garin gwamnati ba akwai yan tawaye akwai gwamnati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai hausa sanabi BOH Hausa barkanmu da warhaka mai magana Lawali Ando daga jamhuriyar Nijar. Eh ra'ayina a yau shine dangance da matakin da gwamnan jihar kaduna ya dauka na rashin imani na rashin tausayi zuwa ga al'umman shi na jihar kaduna wannan matakin da ya dauka na koran ma'aikata gaskiya a irin halin da jihar take ko kuma najeriya gaba ɗaya ma take a ciki abun allah wadda rai ne ga mutane suna fama da tsaro da sauran matsaloli daban kuma ka zo ka kara wata matsala kan wata matsala gaskiya wannan ba karamin zalunci ba ne fatan mu dai allah ya sa abinda ya ma wannan ma'aikata ya kasance alheri a gare su allah ya sa kuma ya ji kiraye kirayen da al'umma ke yi mai in dai mai tausayin al'umma shi ne ya dawo da ma'aikatan nan bakin aikin su. salamu alaikum radio boh tehran mai magana iliyasu yakuba digawa ita suka lau jihar bauchi game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i tare da kungiyoyin kwadago game da wannan yajin aiki da suke gudanarwa na gama gari a jihar kaduna kaduna na kwana biyar muna fatan za su hau teburin sulhu domin kawo ƙarshen wannan yajin aiki da ke kawo na ƙasa a ɓangaren tattalin arzikin jihar kaduna da ma ƙasar mu najeriya baki ɗaya kuma muna addu'ar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen matsalan tsaro da ke damun ƙasar mu najeriya da ke kawo mana matsala a harkokin ingantuwar tattalin arzikin ƙasar mu najeriya muna fatan allah ya kawo mana da zaman lafiya baki ɗaya assalamu alaikum warahmatullah hausa na cewa komi kai da jaki sai ya ci kara ga shi da kasar rasha da kasar amurka da china sun yi irin wannan tarurruka amsa sa shugabannin mu sun dauki jirage sun kashe kuɗi sun je can a wannan kasashe kuma babu wani sakamako da muka gani amma kasashen ba mu dauki darasi ba sai ga gashi a baya baya ne shugaban kasar faransa ya kiri taro irin kamar wannan kuma jawabin da ministan tattalin arzikin faransa ya ya nuna cewa wannan taron ba wani zai sha bambam da irin tarurrukan da suka gudana tunda ba wani kuɗi ba ne tsaba za a ɗauka a bada kawai shaci faɗi ne dai a yi jawabi kawai a sha shayi a watsi ya kamata dai shugabanninmu su waye su san da cewa wa'annan ƙasashe wani tura ba wai wani kuɗi ba suke da gabanza wanda za su ɗauka su ba su komi in dai mu ba mu yi makanmu ba ba wani mai jajayen kunne ba ne ba za a ɗauko kuɗin ƙasar shi ba ya zo ya mu aiki ba da fatan dai shugabanninmu za su gane cewa rayuwar nan kowa kowa wasu sanda yake na neman ceton kanshi ne babu wasu tura da suke nan da za su kashe kuɗi don mu mu huta daga cikin wahala suna na mamman bani ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga ga dan fulani wurji daga jihar bauchi tarayyar najeriya muna godiya da wannan dama da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu akan batutuwan da suke damun mu allah ya kara ɗaukaka wannan gida rediyo hakika nuna damuwa da tsoffin ministocin cikin gidan kasar jamhuriyar Nijar suka yi kan matsalar taɓarɓarewar tsaro hakan abu ne mai kyau muna kira ga sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazu Muhammad ya kamata ya tashi haikan domin ganin ya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ya addabi kasar a ƙarshe na ke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a kasar kasashen mu na Afirka da ma sassan duniya baki daya. na ta kai rediyo BOH Tehran mai magana Kadura Diga ga dan Fulani Wuri daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum radio BOH ta yaran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna magana da Mustapha Rabilu da magaram Niger. So muna murna ga sabon mayar da aka sake mu a kantar ɗinmu na da kusa. Allah sa hakan ne shi ya fi alferi. Allah sa ya taimaki talakawa ya san kukan talakawa. Allah sa ya yi abin da ya kawo shi. Su ma mahasada su zo a haɗa hudu adawa ga mu a makantar ɗinmu aiki. Kuna magana da Mustapha Rabilu da magaram Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu BOH Hausa mai magana Sanusi Madatai jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. A wannan rana ina so ku bani dama in tayar da Allah waje akan Yahudawa 'yan mamaya 'yan handama 'yan ƙasar Isra'ila akan hare-haren da suke kaiwa a zirin Gaza na ƙasar Falasɗinawa suna kashe al'umma musulmai babu gaira babu saba. To mu nan muna fatan Allah Ubangiji kawo ma 'yan uwanmu musulmai ɗauki na wannan ƙasa doh ku tashi lahiya mai magana sanusi madatta a jihar da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio tehran eh, mutane suna tunanin wasu ƙasashen duniya su yi magana musulmi ku ta tsaye a taimaki falasina da addu'a ta ce makamin musulmi ba mu da komai a yau kinan magana wata ƙasa ta zo ta cece mu babu haka duba har turai na zanga-zanga mu nan ga ga mu zaune ƙasashen musulmi wanga abin kunya an yi an yi kunya ƙasashen musulmi Allah ya sauka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ta hausa mai magana na agwa mai faci daga nan tsandar zan yi tsokaci a game da 'yan siyasar najeriya ya jama'a wannan harkar boko haram ta ke karewa sai rikida take tana komawa yankin nafin da mutane abin da nake kira ga mahukuntan najeriya da allah shugabanni su sa hannu a cikin wanga al'amari don allah a sulhunta na kunagwa mai faci daga zandar to ina gari kai ne ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hace daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu sauraro barkamu da haka ko barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radion BOH hausa da ke birnin tehran da ni awal kunya ga jagorantar gabatar muku da shi da batan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal zare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hakoki ga littafin rufatul hukuk inda imam zainal abidina dan imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau wannan zai tashi ne kan hakkin wanda ya taba yi yi wa kan hakkin wanda ya taba yi maka alheri. Auzu billahi samil alim min ash-shaytani al-la'in rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina maulana al-mustafa muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin siyama sahibul asr wa zaman arwahna lahu fida yan uwa masu girma da mutunci masu mu da shawararmu mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Muna ƙara godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalaccin kowa da komai mamallakin komai da kowa wanda ya so ya yarda ya ba mu damar ci gaba da wasala karatunmu takaitacce Maulana Ali Zain Labidin alaihi salam yake cewa wa amma haqqu zil ma'rufi alaika fa tashkurahu wa tazkurahu ma'rufahu wa tanshuru lahu maqalatul hasna. haƙƙi ne na wanda ya taɓa maka alkhairi haƙƙi ne na wanda ya taimaka maka abun ya taimaka maka da shi kaɗan ko mai yawa ya taimaka maka ne yanzu nan ko can baya to yana da haƙƙi a kanka kuma sanin kowa ne duk wanda yake da haƙƙi a kanka ya zan baka sabke wannan haƙƙin ba baka kiyaye wannan haƙƙin ba to gobe a lahira tabbas za ka haɗu da abinda ya dace da kai abun nufi za a nemi haƙƙin mai haƙƙi a wuyanka kuma Allah ba zai bar wani ya tafi da haƙƙin wani ba idan ka kiyaye wannan haƙƙin shikenan ka yi daɗin kai za ka zo ma Allah lafiya lau kuma ka haɗu da rahamar Allah da jin ƙanyinsa da tausayinsa idan ka zo ma Allah a matsayin ka tauye haƙƙin wani mahaluki ka'inin man kana to Allah ba zai barka ka tafi da haƙƙin wani ba sai ya ɗiba masa haƙƙinsa mutumin da ya taɓa maka alkhairi kaɗan ko mai yawa yana da haƙƙi a kanka imami ma'asumi yake cewa na farko ka gode masa a kan alkhairin da ya maka sannan kuma ka rinka tuna masa da alkhairin da ya maka Shiwawa ne eh, ba zan manta ba har abada akan alkhairin da kamin Allah ya saka da alkhairi a ba ka zama a matsayin bakin kaza ba wanda in ya ci ya goge shi kenan kai in ba yanzu aka baka ba baka sa an taɓa yi maka ba a'a ka zama mai godiya akan alkhairin da mai alkhairi ya taɓa maka kaɗan ko mai yawa sannan kuma haƙƙinsa ne shi wanda ya maka alkhairi ba sai ya ce a faɗi ya maka alkhairi amma dai sa ne ka yaɗa kyakkyawan ambato a kansa wane mutumin kirki ne wane ma'abucin alkhairi ne wane mai son zumunci ne wane mai taimako ne ka yaɗa wannan a cikin al'umma saboda ka amfana da shi sannan kuma wa takhlisu lahu du'a fima bainaka wa bainallah subhanahu wa ta'ala mutumin da ya taɓa maka alkhairi kaɗan ko mai yawa masu kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radio BOH da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan yadda wanda aka yi wa alheri ya ci gaba da yi wa wanda ya wa alherin addu'a da fatan iyali za su amfana da wannan shiri to yana da haƙƙi a ka na koyaushe in ka tuna ka masa addu'a tsakaninka da allah ta'ala ba sai ka ce masa wana na maka addu'a kaza ba a'a tsakaninka da Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ka roƙi Allah ya saka masa da alkhairi ka roƙi Allah ya kare shi daga dukkan sharri ka roƙi Allah cewa ya Allah kai masani ne wannan bawa naka ya taimaki ni da kaza a lokacin bukata kaza to Allah ka biya masa bukatunsa ka saka masa da alkhairin da yaman haƙƙinsa ne a kanka kai wannan fa innaka iza fa'alta zalika kunta qad shakartahu sirran wa alaniya idan ya zan ka masa godiya a alkhairin da ya maka ka bayyana wa mutane shi mutumin kirki ne mai alkhairi ne ka tsaya a gaban Allah ta'ala kana kai kukan Allah ya biya masa bukatunsa Allah ya saka masa da alkhairi irin yadda ya saka maka da alkhairi ya kare shi daga dukkan sharri to idan ka yi wannan ka zama kinan ka yi masa godiya ɓoye da bayyane su amkanal mukafa a tuhu bilfi'ili fakafata sannan kuma idan kana iya rama masa alkhairin da ya maka in amkana makafa'atuhu bilfi'ili kafa'ata wa illa kunta mursadan lahu muwaddinan nafsaka alaiha maulana ali zainabidin alayhi salam ya ce idan har kana iya saka masa alkhairin da ya maka kai ma allah ya hore maka to kai ma ka saka masa man sana abikun ma'aruf fa kafi'u duk wanda ya taimake ku da wani abu na alkhairi ku saka masa in ji manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam idan har ba za ku iya sakawa ba to ku tuna shi a wajen kyakkyawar addu'ar ku idan har kana da halin saka masa to ka saka masa in kuma babu halin da za ka iya saka masa wayansu mutane da suka yi shuhura a wajen ayyukan alkhairi yana da wuya ka iya saka musu sai dai ka yi musu godiya ka yawaita addu'a Allah ya saka musu tunda kai baka da abin da za ka saka musu shine idan ba za ka iya saka masa ba to ka zauna kullum a wajen tunanin in Allah ya hore maka kai ma za ka saka masa niyyatul mumin khairun min amlihi yanzu ba ka da abin da za ka saka masa amma kana da niyya kana fata idan Allah ya hore maka kai ma za ka saka masa kuma kana ci gaba da yi masa addu'a kana ci gaba da yada ambatonsa kyawawa na cewa shi mutumin Allah ne mutumin kirki kaga anan tabannal islam bi suratin ijabiyya addawatu ilal ihsan wa shukrul muhsin kai tsaye nan musulunci ya yi mana tsari ya dora mu akan me yadda za mu zama masu kyautata ma junanmu da godewa wanda ya yi maka alkhairi sannan musulunci anan ya kira mu ne a wajen ƙarfafa mu a wajen ɗabbaka wannan sifa maɗaukakiya sifar godiya in an maka alkhairi da sifa sifa kuma ta fatan kai ma Allah ya baka kai ma kai alkhairi kaga musulunci ya karfafe mu akan wannan kyakkyawan sifa Waje take wannan sifa hadi fatin ce ila ijadi tadamun bainal muslimin wannan sifa hadafin ta gaba ɗaya shine samar da ɗinkewa a tsakanin al'umma ta musulma a zama 'yan uwa ana tare da juna wa halqin mujtama'in afdal tatawaffaru fihi jami'u anasir kowa da haka za samu al'umma wacce take rayuwa hannu cikin hannu suna kama hannun junansu ta haka za su zama al'umma masu ƙarfi ta haka al'umma za su zama za su iya yi wa kansu kowane abu a takaice imami aliyu salam ya sha hankalin wanda aka taɓa wa alkhairi ya gode wa wanda ya masa ya bayyana darajojinsa ya bayyana cewa shi mutumin kirki ne mutumin Allah ne saboda girmama alkhairin da ya taɓa yi maka da girmama matsayin wannan alkhairi a cikin al'umma don kowa wasu su yi koyi da shi yan uwa na masu girma yan uwar imani ina ganin lokacin da aka ɗiba ma wannan fili ya riga ya ƙare don haka anan zan takaita wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad وآل محمد وأجل فرجهم والأن أعداءهم من الأولين والآخرين To shi yau ma malam ya kwanto sabon kundi sai dai kuma lokacin ba zai bari ba a yammakon sashen wasannin boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya kara wa malam karfin jiki ni kuma awal kunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wasalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to kuma ga shirin na karshe shirin afirka a yau afirka a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin al'amuran da suka faru kuma suke ci gaba da daukan hankula a nahiyar mu afirka to da fatan dai masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to ko shaka babu dukkanin kallo ya koma yankin na gabas da ke musamman kasar palestinu sakamakon yakin zalunci da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta kaddamar akan al'ummar palestino musamman mutanen yankin gaza a nahiyar mu ta afirka dai a ƙasashe daban-daban an gudanar da zanga-zangogi da kuma tarurruka na nuna goyon baya ga al'ummar palestino din da kuma yin allah wadai da wannan ɗanyen aiki na haramtacciyar kasar isra'ila din to wannan batu na zaluncin da ake wa al'ummar gaza ɗin, a daga cikin irin to shine batun da za mu dubi a kansa a wannan shiri namu na yau don jin irin nauyin da ke kan al'umma don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. saurari barka mu da sake saduwa. Kimanin makonni biyu kenan da suka gabata gwamnatin Netanyahu ta haramtacciyar kasar Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare na zalunci kan al'ummar palestinu da suke birnin Kudus mai tsarki musamman ma dai a yankin da ake da yankin Sheikh Jarrah da abokan da suke yi na fitar da Falasinawa da suke gurin da kuma mai gurbin su da Yahudawa 'yan share guri zauna. lamarin da kuma ya haifar da irin wato sabon yaki da gwamnatin yahun na tinyahu din ta kaddamar a kokarin take yi na wato ci gaba da zaluntan al'ummar palestina ɗin a zirin gaza ya zuwa yanzu dai sama da palestinawa ɗari ne suka yi shahada sakamakon hare-haren da sojin yahudawa din suke kaiwa bugu da ƙari kan wasu ɗarura kuma da suka sami raunuka to sai dai a bangare guda kuma palestinawan su ma dai ba a bar su a baya ba don ko ya zuwa yanzu dai su nuna wa natin yahu ɗin cewa su ma fa ba kan wallasa ba ne kuma lokacin da za a buge su su gagara ramawa ya wuce ta hanyar irin kai hare-hare da suke kawa da rokoki da kuma makamai masu linzami cikin haramtacciyar kasar isra'ila din lamarin da ke ci gaba da nuna wato irin karfin da su falastinawa din suka yi kamar yadda kuma na bayyana cewa a kasashe daban-daban na afirka an gudanar da zanga-zangogi na nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma yin allah wadai da haramtacciyar kasar isra'ila da masu ɗaure mata gindi akan wani ɗanyen aiki da take yi ta koyaya masana a can yankin namu suke ganin wannan wannan lamari sannan kuma ya suke ganin irin wannan karfi da kungiyoyin falasinawa din suka yi na mayar da martani ga haramtaccen kasar isra'ila yaya batun kare haƙoƙin bil adama da amurka da wasu kasashe na turai suke yi idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a halin yanzu din sannan kuma wani nauyi ya kawo kan al'umma dangane da al'ummar na Falasino. To da nan an tambayoyi da waɗannan batutuwa su ne tambayoyin da na gabatar wa bakonmu a wannan zaure wato Malam Ibrahim Musa shugaban dandalin yada labarai na harkar musulunci a Najeriya wanda harkar musulunci din ta daga cikin kungiyoyin da suka gudanar da irin waɗannan gangami da kuma tarurruka na nuna goyon baya ga al'ummar Falasino. To Malam Ibrahim barka da zuwa filin namu. Assalamu alaikum. A to Malam Ibrahim kamar da na bayyana a farkon shirin da a halin yanzu ana cikin kusan mako na da mako ɗaya kenan da yaƙi da haramta ƙasar Isra'ila ta kaddamar kan al'ummar Falastinu. A garin ku na a matsayin ku na waɗanda 'yan jarida kuma waɗanda suke sanya ido kan wannan lamari. Sannan kuma harkar musulunci a Najeriya tana daga cikin waɗanda suka gudanar da irin zanga zango na nuna goyon baya ga al'ummar Falastinu din. Ya kuke ganin wannan abin da ke faruwa a halin yanzu a nan Falastinu? gaskiya wannan abin takaici ne abin Allah wadai ne kuma abin da ya kamata ya kada hantar kowane bil'adama ne ba lale musulmi ko balarabe ko wani abu makamancin haka ba duk wanda yake da ruhi na dan adamtaka wato mai ganin cewa dan adam ko wani kabila ne ko wani addini ne yake da shi ya kamata ya rayu cikin salama dole wannan abun ya tada masa hankali kuma dole ne ya yi Allah dai wadai da wannan al'amari din abin da ya kamata na farko a lura da shi shine cewa ita dama Isra'ila tana mamayan wannan yanki ne kuma sai gashi ta kara da wannan zalunci din wato kamar ta yi kara yin fami ne akan dama raunin da ta ta al'ummar musulmi musamman in an tuna abin ya dauko asali ne tun ƙarshen watan ramadanan nan lokacin da aka san cewa al'umman musulmi suna taruwa a masallacin kudus domin neman albarkan allah maɗaukakin sarki to kuma suka ga su wannan taruwa ɗin bai musu ba a suka nemi su ƙara daƙile wannan abu kuma jama'a suka nuna su da rashin yardan su akan haka a hotunan bidiyo sun yi yawo na kan yadda sojoji suka shiga cikin masallaci mai tsarki da takalmansu suna harba gurneti da abin da ya kama da wannan to kaga wannan wani abu ne wanda yake dole wato ran musulmi musammatan ya damu akai kuma alhamdulillahi yadda jama'a kowa hankalinsa ya tashi da musulmi ma da waɗanda ba musulmi ba a zaton da suka yi cewa wala Allah ko musulmi ne kaɗai za su damu to abin ya nuna ba haka bane to malam ibrahim ya zuwa yanzu kungiyoyin gwagwarmaya na Falasinawa duk da irin zaluncin da ake musu da kuma irin hare-hare da haramta kasar isra'ila take yi akan zirin gaza da kokarin nuna karfi na da suke da shi a kansu amma bangare guda kuma kungiyoyin gwagwarmayan Falasinawa sun mai da suna ci gaba da mayar da martani wa haramta kasar isra'ila ta hanyar harba rokoki da makamai masu linzami da kuma tada irin jiragen nan da ake kira drones jiragen marasa matuka wanda irin waɗannan tsayin daka da su waɗannan dakaru na gwagwarmaya suka yi ya ba wa duniya mamaki ya kuke ganin irin wannan tsayin daka da falasinawa suka yi sannan menene ainihin sirrin irin wannan karfi nasu dama kamar da ka sani ne an ce karen bana shike maganin zoman bana kuma dan hakkin da ka rena a shike tsole ma ido su isra'ilawa 'yan sahayoniya lalle sun rena korar al'umman musulmi 'yan gwagwarmaya da ke wannan yanki din musamman suna ganin cewa kawai matsatsike su zasi to abinda su dama ba su sani ba shine a ita gaskiya da karya in ana faɗa ita karyan kan ga cewa kamar tana da wani ƙarfi ne na musamman alhali kuma tana ganin su ita bangaren gaskiya din su wasu abu ne da za a iya murkushewa wanda ke kuma ba haka bane shi yasa ma a cikin littafin Allah mai mai tsarki alkur'ani Allah ya nuni da cewa sau da yawa jama'a 'yan kaɗan sukan buge wato jama'a masu yawa to kuma muna ganin kamar irin haka ne ke aukuwa kuma dama ita rayuwa ai gogayya ne a da can shekarun baya gaskiya ba irin shekarun yanzu bane kuma jama'un da ke wancan lokacin ma ba irin na yanzu bane kuma alhamdulillahi lalle kam wato bisa ga dukkan alamu karfin makamai na su ƙungiyoyin gwagwarmaya da ke falastinu ya ƙara wato kaifafa wato yana ƙara wato ƙarfi ta yadda gashi har suna iya kai hari kusan ko'ina a cikin isra'ila sannan kuma wani abun jin daɗi ma shine yadda yan gwagwarmaya din ba kawai na falastini ne yanzu za su shiga cikin wannan fagen ba da alama wannan fagen zai faɗaɗa ta yadda na labanon ma za su shigo na iraki ma za su shigo na iran ma za su shigo kai watakila ma na sauran ɓangarorin ƙasashe makwabta da ke wurin su ma za su shigo cikin wannan al'amari ɗin don haka alal hakika wannan al'amari da su Netanyahu na Isra'ila suka tado shi na kai hari ga mazaunan mutane fararen hula wanda yanzu in ka yi lissafi za a ga cewa duk da aka kashe yawancin su fararen hula ne wanda yake kuma duniya ta shaida Isra'ila ta harba makamai a unguwannin mutane ta harbi gine-ginen jama'a ta harbi makarantu da asibitoci da abin da ya kama da wannan to kaga wannan duka wannan manuni ne da ke nuna cewa fagen nan in dai ba wani takaitawa na Allah subhanahu wata'ala ba to zai faɗaɗa kuma in ya faɗaɗa lalle muna da tabbacin nasara kamar yadda Allah ya alkawarin cewa zai ba mu'mine nasara a wannan karfi da yan gwagwarmaya suka samu saboda kasantuwar su a bangaren gaskiya ne sannan kuma kar mu manta dama cewa suna samun taimako na bangarori da dama daga jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma sauran wato kungiyoyi na gwagwarmaya wanda yake kuma lalle ana ganin tasirin sa a yanzu to daga karshe Malam Ibrahim wani nauyi ne ya hau kan al'ummar musulmi a irin wannan lokaci to gaskiya wato abin da ya hau kan al'ummar musulmi ba wani abu ba ne face wato matsayar da sayar ka'id alhamina'i ya tsaya a kai da kuma wanda ayatollah sistani ya tsaya a kai da kuma irin wanda mu a nan yankin namu na najeriya jagoran mushik ibrahim zigzaki ya sha bayani a kai na cewa wato wa'annan mutane gaskiya dole gwagwarmaya ce za ta fidda su ba kawai wani abu ne wanda za a saki jiki a miƙa musu wuya suna abin da suka ga dama ba wa'annan ita isra'ila matsalar nan fa sankara ce a cikin al'umman musulmi dole sai an yi fito na fito a kauda wannan sankara din kuma alhamdulillahi wato kowa zai bada gudunmuwansa ne gwargwadon iyawansa a kama daga addu'a kama da ba da taimako na kuɗaɗe na kayayyaki da abin da ya kama da wannan duk dai wayannan akwai hanyoyi da dama mu ka kama a nan yankin mu na Najeriya alhamdulillahi ko wannan juma'an da ta gabata al'umman musulmi musamman a ƙarƙashin harkar musulunci bisa jagoran shugabancin Sheikh Ibrahim Yakub Alzakzaki an fito an yi gangami ana Allah wadai da wani al'amari a birane kusan za a iya cewa sun doshi arba'in. To kaga wannan wani abu ne wanda yake ba ba kawai an gama bane zai ci gaba. Sannan kuma wato muna sa ran cewa al'ummu kamar da yanzu haka ake a duk duniya din nan su Australia ne su South Africa ne su Jordan ne su waye waye duk kasashen musulmi su Pakistan duka zaka samu cewa al'umman musulmi suna fitowa suna nuna fushinsu akan wani al'amari din musamman zo. zuwa binan ofisoshin jakadanci na isra'ila da su na kasashen turai din mu nuna musu mu. wannan duk zai taimaka a ganin an dakile wato cin zalin da yahuda 'yan mamaya suke a palestino kuma alhamdulillahi wannan gwagwarmaya din tana ƙara karfi ne watakila kamar yadda sai da nasarar ya faɗa wannan wani so mun taɓi ne nasara da ake fatan za ta samu ga al'ummar musulmi a nan ba da jima'a ba domin tabbas Allah ya alkawarin za mu shiga wato wannan yanki din al'ummar musulmi za su shiga wannan yanki din kuma za su samu nasara Malam Ibrahim Musa shugaban dandalin yada labarai na harkar musulunci a Najeriya a hirar mu da shi. To masu Allah dai ya kare kuma Allah ya taimaki waɗanda ake zalunta. Da haka muka kawo abin da zamu gabatar muku a shirin namu ne yanzu sai kuma da Allah saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh. ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh musamman abdullahi salihu usman katsina da karanto mana labaran duniyar ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. thank you